إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم تكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نقول نعم، علماء السلفيين في شهر سيد قدو مجانا معلمي سلفاوة جنجني دا سيد قدو القول المشهور عند عدد عند عدد من كبار علماء السنة مجانا وانديه شهره a wajen adadi daga cikin manya-manyan malaman sunna annahum lalle sun bayyana sun bayyana baro-baro cewa sayyid kutub wanda an wato ya rasu hijirar manzon Allah na a dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da shida ya rasu wanda ya daidai da alif ɗari tara da sittin da shida 1966 ya rasu 1966 shi wani bawan Allah to malaman sunna sun sarraha cewa lallai zai kudu ba shi daga cikin malamai shi ba malami bane shi laisa min al-ulama ash-shar'iyyin ba shi daga cikin malamai na shari'a malami ne wanda ya karanci literature eh, ya karanci adab wato ya kware wajen karatun literature na larabci kowa ya san abin da ake kira adam aigo yau idan mutum ya karanci literature na english ba a sanya shi daga cikin malamin science ko malamin ainihin ah, economic ko malamin physics ko malamin math don mutum ya san adam da wannan ba a sa shi daga cikin malami na kimiyya da fasaha to amma a najeriya da zarar an ce kana iya yin larabci kuma kana iya yin rubutu akan larabci wato duk abin da ka rubuta sai ga wani ya san larabci ya goge wajen larabci sai kuta cikin ilimin hadisi ya yi wallafa-wallafa a cikin ilimin hadisi ko ya kuta cikin ilimin fikihu ko ya kuta cikin ilimin tafsiri sai ya yi kurakurai amma saboda ya iya magana ya iya sarrafa ta sai a ɗauka malami ne har ma a ringa ɗaukan maganarsa a matsayin hujja ina fatan gane wannan to in dai kaji an gaya ma cewa wane ya karanci english language kawai ya karanci yare ne wane ya karanci literature kawai ya karanci yare ne kada ya zo mutum ya karanci literature shi zai karanta da kai geography ko zai karanta da kai physics ko zai karanta da kai mathematics ko abin da ya kama da wannan ka san ba fannin shi bane an gani idan ya shiga wannan fannin za a ce ya shiga fannin da ba na shi ba musamman turawa shi mutum shi da kanshi zai gaya muku cewa wannan ba inda na kware bane a bangaren yan boko ba su cika yadda su yi kutse ba dan boko yakan fito fili wani suna da adalci wajen boko abin yana ban sha'awa sai wanda ya gaya ma cewa wallahi ban san masu ba ban san ka zaɓa kawai ni malamin english ne in ka ɗauko literature ma zai ce ma ni english na karanta ba literature ba to ba mutanen da suke irin wannan wallahi sai yan boko su waye kamata su yi wannan bangaren addini to sai ga bangaren addini ko sai ga wani ya je ya kutsa cikin wannan fanni ba nashi bane yanzu akwai wani bawan Allah ya karanci usulul fiqh ya je yayi masters akan usulul fiqh ana shakka ma ko ya yi doktora kan usul fiqi to in ya zo yanzu kuma mutsalawul hadis yake dauka ya ce zai daura a kan shi ya dauko littafi na mutsalawul hadis babba irin ibn salah yana karantar da ɗalibai yana daura to yaya za a yi mutumin da ya karanci usul fiqi kuma yanzu ya ce mutsalawul hadis shi malamin mutsalawul hadis ne ya kamata fannin hadisi ya bar shi ga malaman hadisi tun da karatun shi na bukatar specialization ne ta takassus karatun da akwai takassus to amana ne a jami'a na karanci usulul fiqi ne Maganin mutsalal hadis ka je wajen Profeso wani ko dr wani shi ya karanci mutsalal hadis a ni na karanci ilimin mutsalal hadis ne gaskiya usulun fiqi ba takassus ba ne. is not my own specialization go to professor kaza an gano wannan abin da ya kamata kenan a ringa yi a babin ilimin addini ilimin addini ya fi cancanta a yi haka walau raduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbihunahu minhum an gani ya za a yi ban karanci mutsalawar hadis ba amma in zai yi daura ba na yin usulul fiɗi da na karanta sun zai mutsalawar hadis eh kutse kuma wai na tara dalibai ya kamata daliban nan su falle a guje a ka'ida na boko ya kamata dan boko zai gudu ne ce this man that is teaching physics is not specialized in physics he is not an authority sai dan boko kuma ban karanci usul ban karanci mutsalon hadis ba amma ga shi zan yi ta daura kan mutsalon hadis in kuma wani ya zo yana magana kan usulun fiki zai ce ni ne malamin usulun fiki din Najeriya ne ga mata saurara akwai adalci ba adalci an gane to sayar kudu ba shi daga cikin malamai na shari'a in an ce bai daga cikin malamai na shari'a ku saurara bai isa karanta da tafsiri ba bai isa karanta da hadisi ba bai isa karanta da tauhidi ba bai isa karanta da fiqh ba bai isa karanta da kaza ba kawai ana so ne ya karanta da literature adam bal huwa adib wa katib shi malamin adab ne ko marubuci ne shi ku saurara da kyau ba dukkan mutumin da yake daukan alkalami ya yi rubutu da larabci bane malami wani cikin sauki yake daukan alkalami ya yi rubutu da larabci to wannan rubutun da ya da larabci ba wai ya mai da shi malami bane ba saka nasiruddin albani yakan yi magana cewa na ra'aitu na ga wani katiban na ga wani katib ya rubuta kaza wani marubuci to wannan yana ma ishara cewa ba malami bane ku yi hankali da shi eh wani katib to marubuci ne ya kware wajen rubutu za a gani ko a cikin jarida wani zai iya zuwa kaga ya yi wani irin rubutu wanda in yi sai ka kalle shi kenan ya goge a mass communication ƙwararre ne a mass com wannan ƙwarewan da yi ba malami ba ne kwata-kwata ba zai shiga wani fanni ba duk fannin da ya shiga ba za a saurare shi ba kawai da ya iya rubutu na'am wala yata a yatanawul al-aqida wal fiqh wal hadith yawa bai to qualified ba bai to ahali ba yayi mu'amala yayi mu'amala da fannin aqida da fannin fiqh da fannin hadisi ba fannin shi bane jama'a wani zalika kana lahu inhirafat khatiya saboda haka ya samu wani irin karkacewa mai hadari a wajen tafsirinsa an gane sai kudu saboda kasance shi hadis kuma ya zo ya kutsa cikin fannin tafsiri ya yi ma tafsiri kutse shi yasa ya samu kadira kabira cewa mai hadari a cikin tafsirin sa fi zilalil qur'an fi zilalil qur'an sunan tafsirin sa har shi ibn usaymin yace wannan littafi ba littafin tafsiri bane saboda wanda ya rubutu kutse yayi na'am na'am kuma ya samu karkacewa sosai a cikin littattafansa wa fikiri da tunanin shi to kalizimci wato sunayen manya-manyan shehunai manyan malamai wanda suka sarraha suka bayyana cewa lallai sayar kudu ba shi daga cikin ma'abuta ilimi shi masanin adab ne malamai da dama malaman sunna sun yi rubuce-rubuce to wannan baya ma yan ikuwan daɗi duk malamin da ya faɗi wannan zai zamanto yan ikuwan sun zara takobin zaginsa takobin su mai mutunci kuma wannan shi ne gaskiyar magana wane ne malamin sayar kudu a wajen hadisi waye malaminsa a wajen fikiyu waye malaminsa bai karanci komai ya yi karatu a kasashen waje kasashen turai abin da ya karanta a kasashen turai adam literature to ya kamata duk rubutun da zai yi kawai kan literature ne ya zama kamar wole shoyinka a Najeriya wole shoyinka baya rubutu a matsayin scientist kawai yana rubutu ne a kan yare kuma ana mutunta shi ko ba mutunta shi ana mutunta shi a fannin shi to inda addini ne yadda wani shoyinka ke sarrafa turanci na rantsa da Allah da ka gan shi ya zama wani babban malamin tafsiri da ya zama babban malamin fiqh da ya zama babban malamin hadisi da kaga yana zaura kan mutsalawar hadisi zai tara mutane ta mutsalawar hadisi mabiya suna suna mai kuma majina mabiya su kafa maka lautan Allah sun da kakwari kan mutsalawar hadisi ka ringa yi mana zaura kan mutsalawar hadisi mana don mu tsaru to mutsalawar hadisi da aka ce an kware ba ta makarantar da shi ba usulul fiqh kai usulul fiqi da aka kware ba a taba karantar da shi ba sai aka zo ana karantar da abin da ba a taba karantawa ba to yaya za yi banna go? kai kai ta za yi banna ana ma cikin bannan an gane wannan na'am na farko daga cikin malamai da suka ɗauki sayar kudu cewa fa in ya yi rubutu kan addini ba kada a karanta rubutun shi bai hadari ne akwai al'allama muhammad nasiru dinin albani allah ya masa rahama ya rasu hijiran annabi na 1421 hijiriya ya faɗa allah ya masa rahama a ɗaya daga cikin muhazarorinsa sayar kudu ba malami ba ne ba kawai shi adib ne kuma shi katib ne shi shi masanin literature ne masanin adab kuma marubuci ne ya iya ɗaukar alƙalami ya yi rubutu da larabci bai san ilimin hadisi ba ko ilimin aƙida wannan a bayyane yake a cikin littattafansa an gani in ya ɗauki alƙalami ya yi rubutu za a gane cewa wannan bai san ilimin tafsiri ba bai san ilimin hadisi ba bai san ilimin fiƙiyu ba mu duba silsilatul huda wa nur eh rakam namba na 509 ba. na biyu daga cikin malaman da suka ce sai kudin ba malami bane shi akwai al'allama abdulaziz bin baz ya rasu hijiran annabi na 1420 an tambaye shi Allah ya masa rahama dangane da littattafan sayar kudu ya ce a cikin littattafan sayar kudu akwai abubuwa masu yawa da suka saba ma aqida ingantacce shi bai daga cikin malamai wanda aka san su da ilimi a'a yana daga cikin al-kuttab al-mufakkiri marubuta mufakkirai hmm. an gani yanzu bari ba ku misali akwai malamin da kuke jin labarin shi babban malami ne an gani in aka ambace shi kasan duniya ta san da shi a fage na ilimi imamul kazali imamul kazali malami ne sosai amma kuma akwai fannin da bai yi rubutu a kan shi ba saboda ba fannin shi bane fannin mutsalawar hadis amma ko kun san cewa gogagge ne a wajen usulul fiqi littafinsa na usulul fiqi yana daga cikin littafin da ake karantawa a duniya kaga irin wayannan ba su ma addini kutse imamul gazali ya goge a wajen usulul fiqi amma bai fito za ga malamai wanda ce na usuli ne shi ba a kira shi muhaddis bai shiga cikin fagen da ba nashi ba to amma dan Najeriya ya kowa bala'i shi addinin wato yanda ake kaga dan boko a Najeriya sai ya ba boko muhimmanci har ma yake I am not specialized I am not specialized in this field so go and ask professor kaza amma wannan zai sauka da ilimin shi da ilimin kowa da kowa zai zuci shi malami da suna addini ba shin ana yi ma addini adalci ko ana cutar da addini ka tambayi mutum irin wannan da Allah na ta yin daura kan matsalar hadis sannan kare sun ce a ah, ba ne na bane shin ka taba yin wani ko a digiri ɗinka shin ka yi project ne digiri ɗinka binciken kan matsalar ne ko kan fikiyu a kan fiƙi ne sannan masar fa kan usulun fiƙi doktoran fa duk da yake kan usulun fiƙi mun ji to tun da kan usulun fiƙi ne me zai hana tun da ka ce ka kware a nan ka karantar da mabiyanka wannan fannin ka ajiye fannin da ba naka ba kana kabar na a wajen kana lalata wannan fanni da sunan kai malami ne ina ba zan gane to kun ji abinda bin ba ya faɗa laysa min al-ulama al-ma'rufin bal huwa min al-kuttab al-mufakkirin yana daga cikin marubuta masu tinka dan kaji an kira mutum tinka amma da bibali shi kawai ya iya analysis ya iya tunani da kwakwalwan shi ya yi fashin baki shi ne tinka philosopher ne shi to dan an kira mutum mufakkir kar ka dauka malami ne shi to shi yasa ana samun mufakkirun galiban a cikin menene ana samu galiban cikin ikwamin musulmi mafi yawansu wato sun ɓare wajen larabci in ɗan ɗan ikwani yana ma larabci sai kuma ya zama to wani babban malami malamin hadisi ko fiƙiyo yana ma larabci za ka ɗauka ɗan ikwani ne malami saboda suna ma larabci karatu mai kyau amma kuma ilimin addini tsaye suke mai shi zai albani ke cewa ikwani musulmi ba su da malami in ma za a ce akwai malami kira ce irin su doktor yusuf al shi da za a ce ya yi karatun addini an gano wannan ku? na ah, majiyar fatawa da bas majiyar fatawa na ibn bas na wafi maulin ba sha karatu ba ok a wani waje daban na yi wata wani su yi kutubi bi tafsiri wa lafiya bin bas ya ce ba a dogaro a cikin littattafansa a wajen tafsiri da wajen aƙida domin ba shi daga cikin ma'abuta ilimi a rasikin yanzu ibn usaimin muhaddis ne shi ibn usaimin kuna jin labarin ibn usaimin ibn usaimin faqihun ne usuli faqihun usuli ba ka taba jin rashin muhaddis ba shi ma bai taba kira kashi mai ba saboda baya so ya yi ma ilimi kutse to ibn usaimin in zai yi magana kan hadisi kun taba ji ibn usaimin ya an cewa sahahu ibn usaimin tun da kuke ganin littafa ibn usaimin kun taba ganin ku sahahu sai dai dogara da wasu malaman da suka sa to wannan shine amana na ilimi ba ka shiga fannin da ba naka ba ka zo kai ta abin da kana nuna kamar kai ma wani ne a ciki ka gaya wa duniya gaskiya fanni ka zaba nawa bane wa alaikum salam ma abubuwan da yi kawai duk wanda yake kawai su kawai wai irin abun da ke cikin littafin yanzu kudu kaza kaza na ainihin kurakuri zai yi mutum ya mallaki littafin ya kona saboda kada mutum ya zo ya rasu ya'yansa su ɗauki littafin su yarda da abin da ke ciki sai mutum ya banka ma littafin wuta to ai ko ka banka za a iya zuwa siyo a kasuwa akwai manyan littattafai akwai irin akwai littattafan da aka tambi wasu malamai ta za ka cewa malamai sun ce irin kamar da ibn ba sai ce irin wannan littafi kona shi ake yi ba a bari shi a cikin library kamar in an kona shi ba a bar shi a cikin library ba to yaya za a yi a yi karatu nan gaban ana so a karanta a san ana so a san sai da tunanin shi da sa ya za a yi in an kona aka ce to duk inda ga shi a kona wannan konawa min babin hazard ne ya halatta kona amma ba wajibi bane ya halatta kona irin wayannan littattafai ba wajibi bane in ka ce wajibi to nan gaba zai zama ana so a yi bincike kan abu ba daman bincike ce to wallahi littattafan shi muna da su da amma mun kona to wanda in kana so ka mai raddi da me za ka mai raddi zai zama to raddin ka ba authority ba reference ka ware kamar rubuta ka ce ga littattafai masu haɗari duk wanda zai karanta wannan ya zama to ala basira ya zama babban malami wanda yake razik wanda ya san shi ɗalibi ne wanda bai goge ba da Allah ya nisanci littafan nan kalas بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يجب الدعاء لهم ليرفع درجتهم eh yana waje ba shugabanni na kirki a yi addu'a a gare su don a ɗaga mai Dan wato ya Allah ka taimaki shugabawa ne ka ɗaga darajarsa ya halatta na wa'ayi tabbitar ma'adal haka kuma ya tabbatar da su akan gaskiya sai dai shugaba a ya fi bukatar addu'a fiye da shugaba na kirki haka ne shugaba zalimi ya fi bukatar addu'a fiye da na kirki saboda ana so a mai addu'a Allah ya shirye shi ana so Allah a mishi addu'a Allah ya cire wannan zalincin da yake da shi domin talakawa su ji daɗi domin zalincinsa da kuma karkacewansa yana cutarwa ga da yawa daga cikin mutane zalincinsa da karkacewansa yana cutar da yawa daga cikin mutane ko idan shugaba ya zama zalimi ai wannan zalunci nasa da wannan cutar wannan shi yana yana yana wahal da yawa daga cikin mutane wa yaudu alaihim ah, bil kuma yana dawowa a gare su da barna da kuma halaka wallahu a'lam na'am eh, amma wanda bai da ilimi in yaga kana yin addu'a Allah ya shiri shugaba shugaba azzalimi zai kama yana jin haushinka sai yaya za a yi wani shugaba yana zalunta mu kana ce kuma Allah ya shirye shi shi kullum ina yin wasiya idan kana so ka fahimci yadda ake yin hudu ba mai kyau ka ringa sauraron hudu ba malaman saudiya za ga hudu ba ne wanda aka yi shi akan ilimi akan tsoron Allah akan hangen nesa akan dattaku suna fatan gano wannan suna auna wannan ilimi da ma'auni na shari'a ba wai suna gina ilimin bane kan hamasa da kuma adifa an gano wannan nan ba ina cewa aka yi takalidi da malaman saudiya bane a'a na saurari hudubobinsu shekara da shekaru na ga sun auna wannan ilimi akan kitabu wa sunna kamar yadda mutane ke cewa littafin da ya fi inganci bayan ƙul'ani ne to kun ɗauka takalidi ne ba takalidi ba ne yau da gobe ne an karanci littafan an yi bincike akan littafan an yi rashi malamai sun mayar da martani kusa aka bukari da muslim yau da gobe ya sa malaman duniya na hadisi sun sallama ba littafin da ya fi shi inganci wannan ba takalidi ba ne yau da gobe ne a ce yanzu kai mutum ne wanda yake a wajen fanni kai kwararre ne a fanni ka shekara hamsin kana karantar da fanni guda ɗaya kaga za ka san duk wata wani matsala da ake tuhumar littafin za ka san shi ko to kaga duk abin da ake cewa kuskure ne ka riga ka san shi kuma ka ɗauke shi ka yi bincike ka gaba kuskure ba ne to shi ma kazalika irin wannan abu Allahu a'lam na'am na'am da بسم الله الرحمن الرحيم na uku lallai su sahabban manzan Allah nan ana maganar sahabbai ne ana ninninka musu kyawawan ayyuka fiye da waninsu babu wani wanda yake daidai da su a wajen falala Sabon manzan Allah jama'a fahimta da kyau babu wani mutum a wani zamani da zai daidai da sabai a wajen falala yanzu ko kun san ayatollah khomeini a cikin littafin sa wasiyar khomeini a cikin wasiyar khomeini ayatollah khomeini ya ce babu shakka ainihin mutanen iran gudunmawar da suka ba musulunci ya fi gudunmawar da sahabban manzan Allah suka ba musulunci ya ce babu shakka saboda abinda ya sa na faɗa haka sahabban manzan Allah sun gudu sun bar manzan Allah da kafirai a yakin Ya yace amma mutane na mutanen Iran sun ba da ransu da dukiyarsu da komai wajen ganin kariya ga musulunci har ya zama aka kafa daula na Iran saboda haka gudunmawan mutane na ya fi gudunmawan sahabban manzan Allah in ji ayatul lahi kudin to kaga ya kamata ka san su waye sahabbai a gane ku ka san sahabbai ba za a taɓa yi ba ko ba a taɓa yin mutum irinsu ba la kana wala kana misluhu a gane irinsu ba su taɓa kasancewa ba ko ba za su taɓa kasancewa ba in ban da manzanni babu wanda ya kai darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuna ji to kamar su 'yan shi'a sukan bibita malamansu na wannan zamani akan sahabban manzan Allah kai sahabbai kafirai ne ma wajen su an gani ba ma sahabbai ba annabawa ba su da daraja wani yan shi'a yan shi'a sun ce fadima da hassan da husaini nan zazzake ya faɗi wannan kowa ya ji ko da fadima da hassan da husaini sun fi dukkan manzanni ulul azam banda manzan Allah ya ce in abin ya dame ka mutu da bakin ciki haka abin ya ɗi to irin wayannan mutane su ake cewa a haɗa kai da su ake cewa a yi shuru akan kurakuransu ai suna kalmar shahada ai suna a ai suna kaza ai su fi kusa da mu shi mutumin da ya da sahabban manzo Allah wani kusanci yake da shi da mu mutumin da ya ce Qur'ani akwai kurakurai a cikin shi wani wani ce Qur'ani akwai kurakurai kur'ani da shi wani kusanci yake shi da mu mutumin da ya yarda da aqidan badawo Allah na kuskure wani kusanci yake da shi da mu mutumin da ya imani da taqiya cewa babu addini ga wanda bashi da taqiya wani kusanci yake da shi da mu babu na ba san gani lalle sun sahabbai ana ka musu kyawawa ayyuka fiye da yadda ake ninka ma wani su wala yusawihum ahadun fil fadl na san gani babu wanda yake daidai da sahabbai a wajen falala وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون حقيقه يا ثبت da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne sune khairul qurun ne fiyayyen karni sahabban manzan Allah ya tabbata da maganar annabi annabi ya ce khairun nasi karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyen mutane ne karni na sa'annan wa'anda suke kusa da su sa'annan wanda suke kusa da su manzo Allah ya faɗi wannan da bakinsa mai albarka da bakinsa wanda baya ƙarya na'am na'am wa annal mudda ahadihim wa annal mudda min ahadihim sannan mudu ɗaya eh, mudun nabi a saurari wannan mudun nabi na ɗaya daga cikinsu an gane idan ya yi sadaka da shi ya fi dutsen uhudu na zinari idan wani ya yi sadaka da shi sahabin manzan Allah ya yi sadaka da mudin nabi guda ɗaya wani wanda ba sahabi ba ya yi sadaka da dutsen uhudu na zinari to wannan mudin nabin da sahabi ya bayar na gero sahabi ya bayar na dawa sahabi ya bayar na masara ko shinkafa sahabi ya ba da mudin nabi na shinkafa mudin nabi na gero ko dawa ya fi dutsen uhudu na zinari wanda wani ya bayar kun san dai dutsen uhudu mukaddara a ce dutsen uhudu kawai girma masallacin nan ne kawai balle ya ninka masallacin nan su goma ina ba ta gane wannan dutsen uhudu in ba na yi kuskure ba zai ninka masallacin nan su goma kun fahimci wannan ina alhazawa ina alhazawa to dutsen uhudu yana da girma to kawai na kaddara kawai mu ce zinari ne kawai ka auna wannan a gram masallacin da ka sa shi a gram wallahi ina ganin kudin ma ba zai iya ba za ma iya faɗin kudin ba a irin kudin da muke da shi wallahi sai ya kuri zai wuce trillion ya zo menene quadrillion ga bala'i da tashi duka shi na rantsi da Allah aka dauki wannan ginin a ce ginin nan zinari ne a sa shi a gram wallahi da laifi da sai an kai karshen lissafi an gane to ina kuma in ya kai shi da goma to kai din nan ka ba da sadaka na dutsen uhudu na zinari sahabin annabi ya ba da mudin nabu na gero sahabin annabi ya fi kalada manzan Allah ya faɗi wannan la ta zubu ashabi fa na fi bi da lau an na ahadakum an faɗa misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu an gani da ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu na zinari to wallahi ba zai kai mudin na ɗaya daga cikin sahabai kai ba zai ma kai rabin shi ba to ka duba irin tazara tsakaninmu da sahabi to sai kuma wani mutum ya buɗe baki ya zage shi an gani to wani abu ya ban sha'awa kwarai da gaske kuma ya kamata gaskiya ambace shi wani munazara da aka yi tsakanin mai magana da harshen salafiya da mai magana da wani harshe wanda ba na salafiya ba ana tattaunawa shi mai magana da harshen da ba na salafiya ba yake cewa idan ga 'yan a rafida ga kafirai idan ana yaƙi wato a nan ba a duba maslaha ko mafsada kawai za mu goyi bayan 'yan shi'a ne saboda 'yan shi'a sun yi kalmar shahada 'yan shi'a sun fi kusa da mu idan ga maslaha idan ga shi'a ga yahudawa in an ce to a cikin nan wanne za mu goyi bayan ko za mu goyi bayan 'yan shi'a ne shi ne abinda wannan ya fara an gane wannan ko wani ɗalibin ilimi ne a nan kano ya faɗi wannan magana to shi ko wani bawan Allah shi ma ba Kano ne amma yana magana da harshen salafiya sai ce la idan ga ga Yahudawa ga ƴan Shi'a suna yaki za mu lura da almasali wal mafasi za mu lura da maslaha da kuma ainihin barna da zai iya haifarwa a cikin al'amarin to ina ganin ya kawo wani irin misali zai kawo wannan misali to sai na ga wannan bawan Allah kawai ya yi tsit yana kawo kowa sai da ya gamsu gashi ana faɗa sai ce to ga misali nan yanzu ana faɗa tsakanin kafiri da musulmi kafirin shi ke da gaskiya shi musulmin ya zo ya kwace dukiyar kafiri ne da kafirin ya yi magana sai ya zo ya ɗauki takobi ya kama tsaron kafirin shi musulmin Yace wa za goyi baya ina ba ta lura da wannan ya ce to kafirin ta musulmin ya zo ya zo kawai kama dukan kafirin ya kwace wa kafiri dukiya ya zalunci kafirin kowa da kowa na kallo shi kafirin an zalunce shi ne to a nan wajen za mu taimaka ma kafirin mu kwato mai haƙƙin zare ko za mu ce wannan ɗan uwan musulmi ne za a taimaka maka gari ya kwato mai haƙƙinsa a nan ba za mu lura da zai ce sai tambaye shi a nan ana lura ga maslaha da maslaha ko ba a lura shin a nan wajen za a ce tun da dai namu ne ya yi kama shahara shi gerin kawai ta kowane hali to wannan tattaunawa an gane ya faru tsakanin malam bakwa hotoro da malam kabiru Haya fi da na kogo. tattaunawa wanda suka yi tattaunawa ya ban sha'awa shi za na ambace shi yanda baka hoto da ya kawo hujja wanda ba yanda malam kabirin zai yi da shi yace to in kana ganin yace to ya kai kabiru malam kabiru in kana ganin wannan tattaunawa wanda muka yi a waya bai wadace ka ba sauran ɗalibai sun ce dai alhamdulillah sun gamsu to saura kai kai in baka gamsu ba to yanzu kai ba Kano ne ni ba Kano ne mu haɗa hotoro mu zo mu zauna mu yi gaba da gaba kila zaka fahimce ni to kaga wannan ai bai bukata a fili dai malam kabir yayi kasa ina ba gano wannan to za ga in dai mutum na magana da harshen salafiya in ya kawo wata wani hujja zaka ka kawai sai ga kawai hujjan nan ya shige ka ba yanda mutum zai da wannan hujja shi ba ya kawo ba in dai kafiri da musulmi ne ba a lura da misali da mafasi kawai za a goyi bayan kafiri ne tunda kafiri ya yi musulmi ya yi kalmar shahada to wallahi tattaunawan ya ban sha'awa sosai yadda ka san in kama bafa otoro irin gume shi ina ba gano wannan Ya ce da can kai din malam kabiru ka buƙaci za ka tattauna da wani ɗalibi a garin kaduna to mun yafe wa ɗalibin gamu mu haɗa a kano <laughs> mu haɗa a kano kaga wannan babu wani mai shakka shi kan shi malam kabiru ya san an kare shi

ba sa ƙudurce isma ga ɗaya daga cikin sahabbai ahli sunna duk da suna son sahabbai kada ku ɗauka wai sun ɗauki sahabbai masumai ne ba suna son sahabbai amma sahabbai suna iya suna iya dacewa suna iya kuskure wannan karama sannan ba su ɗauki sahabba su ɗauki ahlul baiti dangin manzon Allah a matsayin masumai ba su wane ne suka ɗauki ahlul baiti a matsayin masumai eh, shi'a ɗan shi'a sun ɗauka mutanen gidan manzan Allah ba sa yin kuskure kuma sannan sun san gaibi sannan in za su mutu suna mutuwa ne sai sun gaya ma Allah cewa ya Allah muna so mu mutu yanzu an gane su ce gaya ma Allah lokacin mutuwar su yayi an gane wannan ne to wannan aqida aqida ce mai hadari su wane ne suke da isma a wajen ahlus sunna manzanni da annabawa wato mutanen gidan manzo Allah dangin manzo Allah ba ba masu bane duk da cewa yan shi amma da suka ce ainihin dangin manzo Allah masu mai ne su din nan shi suna nufin duk dangin manzan Allah yanzu akwai zaidu bin ali ai alul baiti ne shi to amma kuma yan shi'a ba su yarda da mazhaban shi ba yana da mazhaba zangiya yan shi'a rasida sun dauke shi ma mutum banza ne kenan yan a ba sun ɗauki dukkan su dukkan ainihin karaba a matsayin masumai ba ne kawai sun ɗauka su ɗin nan guda goma sha biyu su ne masumai an gani to wannan aƙida aƙida ce mara kyau aƙida ce wanda ba a gina ta akan ilimi ba eh kuma sannan wala sabiki sannan magabata su maka zalika eh sabiqun al-awwaluna من المهاجرين muhajirin والذين ansar wallazina رضي الله عنهم radiyallahu anhum ina fatan gani wa'annan sabiqun al-awwaluna din su ma ba ma'asumai bane su sai Allah ya ce ya yarda da su kenan Allah yana yarda da wanda ba ma'asumi ba eh na'am wala ghairihim ko wanin su bal yajuzu indahum a yana halatta a wajen sahabbai aukuwan zunubi daga gare wani ma yana iya mutuwa a wajen yaki kaji an ce Wani ya dauki wani dukiya na ganima hmm. ce ga wani dukiya na ganima wane ya rasu ana fulanin shahid fulanin shahid annabi ce a yana cikin wuta kuma ga shi ba kafiri bane shi amma ya dauki wani abu na ganima an ce yana cikin wuta an gano wannan ko shin shiga wutan shi ya nuna zai da a wuta a'a yana buƙatar ceton manzon Allah ko manzon Allah shine farkon mai ceto manzon Allah shine sahabu manzon Allah shine yafi cancanta a cece shi Allah ta'ala yadda lahum bis Allah yana gafarta masa sahabbai ta hanyar tuba kuma Allah yana daga sahabbai da darajansu wayar yarfa'u lahum darajatihim yana daga su da darajojinsu yawa yana gafarta masa sahabbai da kyawawan ayyuka masu goge munanan ayyuka aqimis salata da rafayin nahar wa zulafan minan lai inna hasanati yuzhibna sayi'at zalika zikra ku tsayi da sallah bangare biyu da yini da kuma can cikin duhun dare innal hasanat yuzhibna sayi'at lalle kyawawan ayyuka na tafiyar da miyagun ayyuka to idan kyawawan ayyuka yana tafiyar da miyagun ayyuka su wane ne suka fi cancanta su samu wannan gata sabon manzan Allah an gane wannan ku sannan kuma akwai wa gairu zalika da wannan wannan daga cikin sabubba akwai daga cikin sabubban da ake gafarta zunuban jama'a akwai tuba idan mutum duk girman zunuban zan iya tuba shi kenan, kullum lazina kafaru ma in falla yubfallahu ma salafa ya ayyuhal lazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha an gani daga cikin sabubba da ake gafarta zunubai akwai menene akwai musiba in ya samu mutum Allah yakan jarabi mutum da musiba domin ya kankare min zunubai ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allah biha anhu hatta shauka yushakuha babu wata musiba da za ta samu musulmi face an kankare min zunubai hatta aya da yake takawa ayan da mutum ya taka ya ji zafi Allah zai kankare min zunubai an gani to in za a kankare ma wani mutum sahabin annabi ba bi aula idan Allah ya jarabi sahabi da wani musiba Allah zai kankare mai kurakuransa to akwai asbab suna nan da yawa ibn Tabiya ya ambace su a cikin al-aqida al bai san tsarin bayani sai koma zuwa gare shi Allahu a'lam bismillahir rahmanir rahim wa qawluhu subhana wa jaa rabbuk da fadin sa subhanahu wata'ala wa jaa rabbuka wa qawluhu ta'ala an ce ubangijinka ya zo an gane ubangiji dama ubangiji yana zuwa eh yana zuwa me yasa muka ce yana zuwa mun gina ne da tunaninmu eh dama in muna jayayya ina muke komawa zuwa ga Allah da manzo to yanzu wane ne zai nuna mana cewa Allah yana zuwa ko baya zuwa muna so mu san sifofin Allah yanzu ya zamu mu sani dole ne qur'ani to qur'ani ya gaya mana waja'a rabbuka sai wani mutum kuma ya ce ah, arrabu la ya ji ubangiji baya zuwa yanzu nawa za mu saurara shi Allah da ya ce waje a rabuka sai wani ya ce arrabu la ya ji'u manin lazi kala laka bi annan rabba ya ji'u sai na ce arrabu bi nafsihi huwa lazi kala zali an gani Allah da kanshi na ya ce mana yana zuwa yanzu muna raba gaddama dama da ina ne za mu samu hanyar warwarewa wa mame wa mastalabtu fihi min shay'in fa hukumu ila Allah duk wani sabani da kuke kowane irin sabani hukuncin sabani na wajen wa to yanzu muna sabani akan Allah yana zuwa ko baya zuwa yanzu muna sa raba gandama, ina za mu ji qur'ani to Allah ya ce wa rubuka, ja'a din nan fi'lun al-fi'lul madi mabni ala al-fata az-zahira al-akhir rabbuka Rabu fa'il marfu bi damma az-zahira al-akhir huwa mudaf wal kafu mudaf gidai. wane ne fa'il anan wane ne ya zo? shin za mu fassara kalma akan hakika ne ko akan majaz al-asl fil kalam al-haqiqa min majaz to idan wani mutum ya ce ya kamata mu kauce daga hakika zuwa majaz sai mu ce da wani dalili sai ce wani dalili saboda an ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abu misalin Allah sai shi shine dalili to ai gaba kuma Allah ya ce wa huwa samiul basir Allah shi mai ji ne mai gani shin wannan wa huwa samiul basir za mu fassara Allah yana ji yana gani ko shi ma za a mai tawili a ce laisa ka mislihi shay'un shi wannan aya yana nuna mana Allah babu kaman shi amma fa yana ji yana gani shi ma laisa ka mislihi shay amma wa huwa yaji yana zuwa laisa kamithlihi shay fa huwa yakzab laisa kamithlihi shay'un fa huwa yafrah duk abinda Allah ya faɗa babu wani abu misali shi to fushin Allah da zuwan Allah duk gaba ɗaya ba irin na halitta bane shine ma'ana suna fatan gane wannan saboda haka su ƴan asha'ira suna ƙoƙarin yin tawilin wannan aya wa ja'a rabbuka sun ce ai majaz ne wa ja'a amru rabbika waye ga ai na ku samu wannan amru din waye ce ku ƙara wani abu a cikin maganar Allah shi dai Allah ya ce wa ja'a rabbuka ku ko ku ce amru rabbika wannan ƙarin ai na ku samu shi asali babu ƙari ku za ku kawo dalili yanzu za mu jira ku ne ku kawo dalilin wannan ƙarin ka ce dalilin ƙarin saboda in an ce Allah yana zuwa an kamanta Allah da halitta sai sa kai yi tawili muka ce ba shi ke zuwa ba al'amarin shi ke zuwa sai muke to shi ma in an ce Allah yana magana ai su ma halitta suna magana in an ce Allah yana ji halitta suna ji shi ma sai a ce to shi ma ai tawili sai ai tawili a ce shi ma jin Allah da maganar Allah shi ma ba fasara shi kenan ba sai ce a'a za mu iya tabbatar da shi akan hakika mu ce Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana ji ba irin na halitta ba sai mu ce shi ma za mu iya cewa Allah yana zuwa ba irin na halitta ba Allah yana fushi ba irin na halitta ba na'am wa qawlu ta'ala al yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah da kuma maganar Allah ta'ala inda yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah shin suna dubawa shin suna jiran wani abu face sai Allah ya zo shin jira suke sai Allah ya zo sannan su yi imani in Allah bai zo ba ba za su yi imani ba al istifham huna lin nabi ai ma yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah ai kafirai ba wani abu suke jira ba sai in Allah ya zo musu kafirai kawai suna jira ne sai Allah ya zo in Allah bai zo ba za su yi imani ba an gano wannan ai to wannan shin Allah yana zuwa al-ityan Allah yana zuwa zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta wane ne ya gaya mana qur'ani ya gaya mana kai kuma da kace baya zuwa ai na ka samu a qur'ani ba qur'ani ba zuwan nan wani irin sifa ne shi sifa ne fi'iliya an gano wannan ku to wannan Allah yana zuwa to su yan asha'ira sun yi inkarin zuwa sun yi tawilin shi sun mai fasara hal yanzu, runa illa an ya'tiyahum amrullah suna jira ne sai al'amarin Allah ya zo aka ce al'asalu fil kalam adamul hazaf ko yanzu kun nuna an shafe wani kalma ne a wajen wane ne ya gaya muku an shafe wannan kalma Allah ne ya gaya muku la ashar eh asfatu rabi'a almaji sifa na hudu ne almaji eh, zuwan Allah domin rarrabewa tsakanin bayinsa gobe kiyama ya tabbata da alkur'ani da sunna da ijma'i na salaf Allah ya ce ubangijinka ya zo zuwa irin nashi shin suna jira ne sai Allah ya zo musu قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حتى إذا لم يبقى إلا من يعبد الله har sai idan babu abin da ya ragu sai dai wanda yake bauta ma Allah sai ubangijin talikai ya zo musu har sai in ya zama to babu wanda zai ragu a lokacin nan ba wanda ya ragu sai mai bauta ma Allah sai ubangijin talikai ya zo ma ainihin wayannan mu'minai masu bautar Allah din atahum rabbul alamin ce Allah yana zuwa zuwa irin nashi mutabakun alai to shi ma wannan manzo Allah bai iya magana bane shi ma kun ce nan akahum din nan kuskure ne a ce Allah yana zuwa sai dai a ce akahum amru kenan manzo Allah da ya faɗa a cikin magana manzo Allah ba balaga ku ne yanzu larabcin ku ya kai za ku yi ma annabi gyara mutabakun alai a cikin hadisi mai tsawo magabatan mu sahabbai tabi'ai tabi tabi'i sun yi ijma'i akan tabbatan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana waje ba tabbatar da shi gare shi ba tare da ainihin taharifi ba ko ta'dili eh ko kuma takyifi ko ko A an gane dole mai iman da shi babu karkatarwa kada mu karkatar da shi daga yanda yake hmm. sannan kada mu kore ma Allah sifofin shi ta'dili ne a kore ma Allah sifan a ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah bai daidaita ba wannan shi ne ta'dil shi wata shi ne a kayyafa a ce Allah yana magana a ce ya magana yake an yayaita Allah ya daidaita ya ya daidaituwan yake ne takyif su ahlus suna ɗin salafiya ba sa takyif in an ce Allah ya yi magana za su ce magana irin nashi wanda ba irin na halitta ba ba sa tambaya yaya maganan yake Allah ya daidaita yaya daidaituwan yake ba sa tafiye sannan ba sa tamsi ba sa musalta Allah da halitta su ce Allah yana da hannu daidai da namu Allah yana ji daidai da namu yana gani daidai da namu yana da fuska dai shi tamsi Allah baya yin wannan an gane su ahli sunna ba sa yin haka Wa Yaliku wato wannan waja'a a rabuka din nan zuwa ne na hakika wanda ya dace da Allah irin zuwa irin na Allah ba irin namu ba hakika ahlu ta'dil masu kore sifofin Allah irin su jahamiya irin su mu'tazila irin su asha'ira hakika sun fassara shi bi maji amri da zuwan al'amarin sa, ko zuwan umarnin shi za mu yi raddi a gare su da abin da ya gabata a cikin ƙa'ida na hudu Allahu a'lam na'am alaikun salam wani ku zai ga addinin musulunci din da ami da kuma wanda ke da awon malanta sai suka yi kuɗi suka shiga shi abin da ila ban da kafin shi ne ko da hannu duk kwanci su da hukuncin su daban daban shi ami dama babu wanda ya ce magana kan addini shi kuma me wanda yake shi shi mai yana da awon malanta amma bai kai matsayin malami ba shi ma babu wanda ya ce ya kuɗi shi ya kamata ne ya tambayi malamai malamai su gaya masa shi ami ba ma a magana shi ɗan ta'adda ne shi wannan shi kuma karatun shi bai kai bai shiga ciki shi ma duk abin da ya aikata na barna Allah zai mishi azaba a kan shi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk